Matsalar tsaro dai a yankin dan Sadau da ke yankin karan hukumar Maru a nan jihar Zamfara na ci gaba da kazancewa a 'yan kwanakin nan lamarin da ya sa al'ummar yankin ke ci gaba da baro gidajen su ba shiri na baya bayan nan dai sun yi jerin gwanon motoci zuwa majalisar dokoki ta jihar Zamfara don jaddada korafin su ga gwamnati kan mawayacin halin da yanzu haka yankin yake ciki. A hakikanin gaskiya dan Sadau ba ta zannuwa mun riga mun koma ko ina ba mu cikin wacce hankali idan ma ka je cikin tasha yanzu halin da ake ciki yanzu ta dan Sadau magidanci da mata da ɗiya za su taso da kayayyakin su za su ta sha ba su ma san inda za su je ba motar da za a hau ba mota ah, muna cikin masifa sosai saboda <clears throat> ni na iyali na ma ban san inda suke ba wannan matsala duk tana da nasaba da irin yawan dazuzzukan da suke zage da ɗan tsaro yanzu haka a cikin gari ɗan tsaro ko su jami'an tsaron kukan da suke mana shine na farko dai hanyoyin da suke shigo a dan saro sun yi wa sun wuce na kowane irin gari kuma kowace hanya idan ka ta daji za ta kai ka shi yasa za ga galibi suna kawo mana irin hari na fazata saboda ba a san inda ma za su shigo ba mutanen mafi yawanci matasa da mata da ƙananan yara waɗanda ke ɗauke da kwalaye masu ɗauke da sakonni daban-daban sun da bukatar da ke akwai na a gaggauta kawo musu ɗauki in ba manta ba kwanakin ba ha duka ba a sati biyu ba yan ta'addan don su nuna ma gwamnati irin karin da take suke da shi jirgi suka halbo a karo na hawanin ko na boko haram ba su taba halbo jirgi ba amma yan ga gaiwal gashi sun mallaki irin makaman da su kansu jami'an tsaro suna cewa suna mamaki a ce sun mallaki irin wannan makaman to saboda ka in gwamnatin tarayya da gaske take muna kira gare ta don Allah ta shigo dajin dan tsaro sannan kuma in ta shigo dajin dan tsaro ba cikin cikin dan tsaro jami'an tsaro kadai za su tsaya ba su shiga a yaki mutanen nan dan majalisar dokoki ta jiha mai wakiltar yankin Kabiru Hashimu dan Sadau ya ce gwamnati na kan daukar kwararan matakai na shawo kan wannan al'amari za a kuma ga tasirin hakan nan gaba kaɗan to sai dai ya koka kan matsalar informers wanda ya ce tana mai da hannu agogo baya a duk lokacin da aka yunkurin ɗaukar matakan da suka dace. Akwai yaron da aka kama domin gayya bada sirrin da aka gare shi ya zaɓi ya ƙona kanshi har lahira ya samu kanshi fetur ya ƙona kanshi in foma ne ina nan hotunan suna na mutane sun ɗauka kuna bukata za a gwada muku hotunan dan dan sa da wani an kama wajen mutum an kama mutum uku sun faɗi wajen mutum talatin an kama mutum goma sha bakwai suna hannun jami'an tsaro mutanen dai sun ce san ba za su koma gida ba har sai sun samu tabbaci na cewa al'amuran tsaro sun inganta duk da cewar a yanzu ba su da takamaiman inda za su je jamilu ibrahim gusau